abu uku ko hudu ne suka sa a wasan rubuta wasiƙan nan ba a yi da shi ba a saurara su a gwamnatin nan kuma dama shi mutum ne mai kyashi mai hasada in ka duba tarihinsa ba gwamnatin da bai zaga ya rigima ita ba tun daga kan shagar har zuwa umar da addu'a yanzu kuma shine latest da ya to dama halinsa ne na biya yi don ya tona asirin jonathan da kuma apc ya tona asirin su ya gwada cewa su da ake tonan ku kowa fa ba fawali ya bane munafukai ne duk da an munafuncin da shi yanzu ya yi ya tona asiri ya yi tona asiri ya kunna wuta don a tarwatse kuma mai zai faru ya faru ai wannan buya yake da yana da ajanda da ya implementin yanzu ai duk south west din najeriya ba wanda fi su ci gaba inda za ka yi kabin south west yanzu duk afirka ba na jin akwai kasar su fi su arziki in banda south africa ya yi musu power stations guda biyar a cikin shida da ya yi a kasar nan na zamani kamfanin suna aiki na ko ina baya a najeriya ya gyara musu harkar gona suna yin abubuwa da ba sa yi da kuma sun fi ko'ina a najeriya yanzu kayan abinci da kayan noma sun fi kowa harkar ilimi duk wata university da take can manya-manyan su a can kamar a turai ne in ka kai daga kai wani ma wata kasar ƴaƴanka wata kasar ma gara ka kai su can ya je kilimin teku da yanzu an gashi yanzu a gina atlantic city a lagos duk wannan abun yayi saboda haka su a gamshe suke don haka fani kaya da kwanan nan yake tirin juna zage-zage a ware a ware tun dama shiri ne shiri ne sun gina kansu ba sa talauci 80 basu ɗarin arzikin najeriya yana wajen yana south a yanzu saboda haka zun munafunci ne irin nasu irin nasa ya goro ta amma ta tarwatse ta tarwatse su sun gafiya ta tsayar na bakinta a ƙarshe yana yin wannan korafin saboda cin yanzu ya kunna wutar da za a fara a yi ta yi kamar da ya saba tuntuni saboda haka wannan dalilai uku ina gaya maka ina jin su ne suka sa Obasanjo ya wannan kuma yana so ya zama emergency hero wato irin John Gorzo saboda mutanen ba hankali bai sai su ba da mutum ya abu dubu na laifi da rashin mutunci da rashin kyautawa da ya zo ya ɗaya ko na munafunci ne ko na makirci ne shi kenan sai a ta cewa oh wani kaza na kaza kai na kaza to sai ya zama jangwarzo a rana ɗaya kuma zan. coge kuma yanzu ya zama gwarzon coge don yanzu in ka ji musamman mu a nan arewa yadda ake ta cewa ai obasanjo ya kaza an manta da duk masifin da ya duk masifar da wannan goodluck yake yi dinnan bai ɗaya bisa ukunta obasanjo ba saboda duk rashin mutunci da haukan goodluck har yanzu bai ɗau gwamna da ƙarfin tsaya cire shi daga kan kujerarsa ana ji ana kallo ba har yanzu ban ga sufurin ko ta alƙalanci ta hukunci goodluck yaƙi ba obasanjo kuwa ba na manta a imo sufurin ko ta yi hukunci akan ararume ya ƙi kuma abun ya zauna obasanjo ya cire ingige da karfin tsiya yan daba aka kunna a nan barauta aka cire gwamna da karfin tsiya obasanjo mutum biyar daga cikin majalisar filato an shirya ta je ta cire an dakara obasanjo ya je garin su goodluck jonathan shi ma mutum biyu ko uku yan majalisa daga cikin mutum goma sha wani abu sun cire gwamna kuma ya curu saboda ba su ka'ida ba amma ya zauna to duk irin wannan abun duk wannan lalatar ya kona gari biyu ya kona zaki biyom ya kona odi gaba ɗaya garin ya kona shi ya tashe shi duk irin wani abin da obasanjo yi kuma obasanjo mu an arewa ba a taɓa kare kadarin mu kamar a lokacinsa ba an bi mu a lagos an kakkashe man kwace dukiyar mu an bi mu a kudu an kakkashe man kwace dukiyar mu kuma a bahaushe ya zama abin zargi abin hantara abin zagi ana cewa mun zama parasite tun da muke a ƙasar nan ba a taɓa kare kadarin mu da wulakanta mu kamar lokacinsa ba amma mutane har sun manta don wani abu ɗaya sanata rufai an ga abin da za a duba in har ko tun da an san cewa obasanjo ne ya yi sanadiyar zuwan jonathan wannan mulkin me yasa wace ajanda ce kake ganin kuma maimakon ya je ya same shi a ɗaki ya gaya masa wannan maganganu sai ya rubuta wasiƙa da ta shiga kafafen labarai to ajanda obasanjo dama ai ya kasa ramu yan arewa ya kawo jonathan ya ƙara samu to da ya zo ya ƙara samun abin da ya sa obasanjo ya fushi yake rigima shine shi ma sai yana mana bulala yana taka mu shi ma sai ya ta kansa yana taka shi bayan musifar da yake mana shi ma sai ya zo yana taɓa Obasanjan tunda ai ya taɓa yaransa ya tattaka yaransa a can jam'iyyarsu an kokori yaransa an cire su da karfin tsiya ya je sa don haka ya dawo yake wannan ba don jama'a yake ba don kansa yake don sa ya tsami kamar yadda na faɗa da farko in haka ne misali yanzu kana ga inda za a dawo da yaran nasa cikin gwamnati ko a bar su a jam'iyyar su wala da maganan nan shi kenan kana ga ta mutu ta mutu kwarai kuwa ba ya ta yunkurin sasanta ba ai da an sasanta ya kyale su don an mai da shugabannin jam'iyya na adamawa an mai da shugabannin jam'iyya na kano an mai da shugabannin jam'iyya na southwest da aka cire da national sakatare ɗinsa da aka cire ai ana yin wannan ai kuma ya kare a wajensa na tabbatar maka wannan na tabbatar maka da an yi da yawa talakawa suna cewa obasanjo zo ne saboda a matsayinsa ya fito ya yi wannan magana ya kamata wasu general general na arewa ma da wasu manyan 'yan siyasa su fito su karisa wannan yakin eto eh ai rashin sani ne ai rashin sani shine yake ɗazu muna mamakin mu da ba su tsaya su auna abu don haka ka ji na da wani abubuwa da yawa na baya duk wannan abun na faɗa gaskiya ya faru amma har mun manta yanzu akan wani abu ɗaya da yayi wanda kununsa ne tsami ba don Allah ya ba ba don mu ya ba an ji ya yi din amma mutanen mu suna yi ba shiru ba kawai abin da ya sa na yayi nauyi saboda shi shugaban kasa ne shi ya kawo shi don haka ake ganin ya burge mutane ta amma na burga nan ka riga ka yi mun ta'adi ka kasara mu in ma zunubi ne ai ba za a gafarta masa ba ya yi wannan dinnan ba za a gafarta masa ba dan kawai yi wannan a mai da shi jan gwarzo na wucin kawai rana ɗaya bayan bai cancanta a bayan shi wani jan gwarzo don abin da ya karya ne munafunci ne don kansa ya ba don al'umma ya ba to mutanen ba su sani ba ba sani ba saboda ba a musu bayani kuma ba auna ya kamata da kaji abu e ya yi daidai mun ji da ya faɗa amma kuma sai me me ya maganta da shi tun farko me yasa ya kawo shi tun farko me yasa bai rigima ba ai tun farko tun da ya hau kai tun da jirin ya hawa yake sata tun da hawa yake ta wannan abubuwan da ake faɗa me yasa duk bai koma sai yanzu da ta ta tsami an kori sa da mutanensa a ka wani mai da martani ya ce ya kamata gaskiya ko a bakin shaidan ne an ji a ɗauka in ya so a rabu da kuma halayen shaidan waɗanda ba su shafi maganar ba hmm, to eh, um, um, ai shaidan ai bai taɓa gaskiya ba dama shaidan shaidan ne ai shi dan bai ta faɗa gaskiya ba sai dai makirci amma akwai mutane na gaskiya suna faɗar ai da yawa sun maganar sai dai kawai ta su ci ba ɗauke ta mai nauyi ba don su ba ana ganin kamar ba su isa amma duk abin da obasanjo ya faɗa akan wannan ni abu da yake sabo da ya fito tona shine na farko ya fito na su da shi da su da irin kulle-kulle da suka yi na abin musu abu NACN jihohinsu na eh, yamma cin Najeriya don Jonathan ya ci zaɓe. su ma su zaɓe kaga wannan ya tona asirin yanzu abin da muke faɗa ta fito fili kuma na biyu shine mutum dubu da aka sa aka rubuta sunayensu yan arewa ko kuma yan najeriya da ake ganin gwamnati ba sa yadda da gwamnatin nan ba ake tirenin din mutane don su bi su a karkashe su to haka wannan su ne sababbin abubuwa kuma mun san yana da matsayin da zai san wannan a matsayin sa na shugaban kasa dole yana da access to security information tun da ya faɗa wannan shine abu sabo da ya fito kuma sai dai mu ce Allah ya kiyaye